radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله masu saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa a cikin shirin sa na rana na yau asabar muhammad aminu ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na mu koyi harshen farisanci daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin nan bari mu kawo muku shirin na kokun san tare da abdullahi saluhu katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar shi ga watan Janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan Jumada Thani na shekara 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau. Sarki sha na kasar Iran ya sauke firaministan sa Gulam Reza ya kuma gurbin sa da shahur bakhtiyar wannan sauyin gwamnati da ya faru ne makonni biyar kafin faduwar masarautar sarki sha shahur bakhtiyar ya yi kokarin yaudar mutanen kasar iran din da alkawla na karya da nufin kawo ƙarshen furen jama'a amma mutane ba su yaudaru da alkawlan nasa ba inda bayan 'yan makonni masarautar sarki sha ta faɗi baki ɗaya gwamnatin kasar amurka a wancan lokaci a ƙarƙashin shugabancin jimmy carter ta shirya hakan domin tabbatar da cewa ba ta rasa a kasar iran ba da nufin baiwa sarki sha kariya daga faduwa sakamakon yadda boran yin jininsa yake ci gaba da yaduwa a fadin kasar iran wannan ya sanya amurkan ta yanke kauna bayan tserewar sarki sha bakhtiyar ya ci gaba da jagorantar gwamnati iran to amma daga lokacin kuma sai boran mutane ya koma a kansa da ƙarshe dai shi ma ya gudu ya koma kasar faransa da zama baki daya har zuwa ƙarshen rayuwarsa. masu saurare ko san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau mayakan sa kai wato basij da kuma ɗaliban jami'a ƙasar iran suka nuna turja a yakin da aka gwabza domin kare garin hawaida a lokacin da sojojin ba'ath na saddam hussein suke hankoron kwace wannan gari bayan samun nasarar da mayakan basij din suka yi a garin na wani lokaci daga bisani kuma sojojin ba'ath sun samu ɗauki daga babbar rundunar su da ke kasar iraki inda suka sake kawo gagarumin hari kan birnin inda sojojin basij da ɗaliban jami'a waɗanda suke kare birnin suka rasa rayukan su baki ɗaya sakamakon rashin samun ɗaukin gaggawa daga rundunar soji ta ƙasar iran wannan ranar da an sanya mata suna da ranar shahidan ɗaliban jami'a kasantar mafi yawan waɗanda suka rasa rayukan su a wannan rana dai a yayin wannan gumurzu dai ɗaliban jami'a ne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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 labarin duniya da farko ga kanunsu ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labaran ta sanar da fara mayar da martani a kan kisan shahid salih al'aruri an gargaɗi amurka a kan buɗe fagen daga da mutanen ƙasar yaman ƙungiyoyin addini sun buƙaci a gudanar da bincike a kan sakamakon zaɓen ƙasar demokuraɗiyyar congo yanzu sa ya zama domin ji cikakkun labarin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta sanar da fara mayar da martani akan kisan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa saleh al'aruri na ƙungiyar hamas hezbollah din ta fara harba makamai masu linzami da dama da safiyar yau asabar a sanarwar da kungiyar ta fitar ta ce ta harba makamai masu linzami 62 a kan cibiyar sojojin mamaya ta mairun wacce sansani ne mafi girma na leƙen asiri da haramtaccen ƙasar isra'ila take amfani da shi dangane da abin da ke kada komowa a sararin samaniya rahotanni da suke fitowa daga haramtacciyar kasar isra'ila sun ce da safiyar yau asabar hezbollah ta harba makamai masu linzami masu yawan gaske a garuruwa da sun kai 32 a kan iyaka da labanan daga cikin garuruwan da harin na makaman hezbollah suka sauka a cikinsu da akwai safad mai nisan kilomita 20 daga kan iyaka da labanan a jiya juma'a sai nasrullah ya ce da akwai dama a gaban labanan domin 'yanto da yankunan da suke karkashin mamaya sai nasrullah wanda ya gabatar da jawabi a jiya juma'a da marice dangane da tunawa da ɗaya daga cikin jami'an kungiyar alhaji muhammad yagi abu salim wanda ya rasu kwanaki kaɗan da suka gabata ya ce harin da 'yan mamaya suka kai a beirut wanda ya yi sanadiyar shahadar salih al'aruri keta hurumin kasar labanan ne mai hatsarin gaske tare da da cewa ba zai taba wucewa ba tare da an mayar da martani ba sai da nasarullah ya kara da cewa tabbas mayar da martani yana tafi babu yadda za a yi shiru a kansa a cikin jawabin nashi babban magatakardar kungiyar ta hezbollah said hassan nasrallah ya ce da akwai dama a gaban ƙasar labanan domin 'yantar da kowane inci ɗaya na ƙasar da ya saura a ƙarƙashin 'yan mamaya dangane da hare-haren da ƙungiyar ta hezbollah take kaiwa a kan sansanoni da cibin haramtacciyar ƙasar isra'ila said nasrullah ya ce suna kai hare-hare ne a tsawon kilomita 100 da ke kan iyaka kuma ya zuwa yanzu adadin hare-haren da suka kai sun haura 670 sayan nasalla ya ce a cikin watanni uku mayakan hezbollah sun kai hare-hare a kan sansanonin haramtaccen kasar isra'ila 48 haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da yin kisan kiyashi a gaza daidai lokacin da yakin gaza yake cika kwanaki 92 da farawa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da yi wa falasinawa kisan kiyashi a tsakiyar zirin gaza da kuma kudancinsa har zuwa maraicen jiya juma'a da adadin falasinawan da suka yi shahada sun kai 22,600 waɗanda kuma suka jikkata sun kai da goma mafi yawancinsu ƙananan yara da mata bugu da ƙari sojojin mamayar suna ci gaba da rushe gidajen mazauna yankuna daban-daban na yankin zirin gaza a yankin yammacin kogin jordan sojojin mamayar na haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da yin kutse a cikin garuruwa da suka hada da janin khalil karam da kuma kalkaliya to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an gargaɗi amurka a kan buɗe fagen daga da mutanen yaman wani manazarci a cibiyar nazari da bincike ta birtaniya ta chatham house ya ce mutanen yaman suna da ƙarfin tunani da ƙwaƙwalwa fiye da yadda amurka take ɗaukar su don haka ta daina yi musu kallon ƙasƙanci manazarci a cibiyar nazarin ta birtaniya prayer al-muslimi ya ƙara da cewa duk wani hari da amurka za ta jagoranta akan yaman to sana'a ce za ta amfana da shi almuslimi ya kuma ce kaiwa yaman hari zai bai wa mutanen kasar damar buɗe fada gaba da gaba da amurka tare da nuna shakkunsa akan wani amfani da amurkan za ta ci ta hanyar kai hari akan yaman yaman tana da girman ƙasa ba kamar gaza ko labanan ba don haka ba abu ne mai sauƙi ba kai wa wannan ƙasa hari wannan gargaɗin dai yana zuwa ne daidai lokacin da mujallar politico ta amurka ta buga wani labari da yake cewa sojojin amurka suna shirin kawo yaman hari saboda abin da yake faruwa a tekun red sea ƙungiyoyin addini a ƙasar demokuraɗiyar congo sun buƙaci a gudanar da bincike a kan sakamakon zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisar dokoki manyan malaman addinin kirista na majami'ar roman katolika da protestant sun yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa dangane sakamakon zaben shugaban ƙasa gabanin a amince da halaccinsa. hukumar zaben ƙasar ta demokradiyyar congo seni ta sanar da cewa shugaba mai ci felix tshisekedi shine ya lashe zaben da kaso 73 cikin 100 sai dai jam'iyyun hamayya ba su yarda da ingancin sakamakon ba ƙungiyoyin addinin kirista ɗin na ƙasar demokradiyyar congo sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da a ciki suka ce za a amince da sakamakon zaben nan idan aka kafa kwamitin bincike da zai tabbatar da ingancinsa ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Mushtaba Adam da mutum labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin na na makoyi harshen Farisanci tare da Abdullahi Salu Katsina. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 97 inda za ku ji cewa muhammad da abokinsa ramin a yau sun ga tituna musamman wani titi da ke cikin birnin tehran da aka fi sani da walil asar cunkushe da mutane inda ake gudanar da finanuwa na iraniyawa da ma na kasashen waje dangane da samun nasarar juyin juhalin musulunci a iran a lokacin da ake gudanar da waɗannan bukukuwa na fina-finai da aka fi sani da fina-finan fajr mutane daga ƙasashe daban-daban sukan zo iran domin ganewa idanunsu irin fina-finan da aka shirya dangane da wannan juyin juyi halin musulunci da ya gudana a iran mutane sukan yi layi domin sayan tikiti na shiga gidajen sinima da ma waɗanda ake gudanar da wasannin kwaikwayo domin ganewa idanunsu abubuwan da aka shirya To a cikin shirin namu na yau za a ji tattaunawa dangane da haka tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. Amma kafin nan sai mun fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. in Rose روزها waɗannan ranaku Maidan. Dandali. خیلی Sosai. شلوغ mai cunkoso piyadero hanyoyin gefen titi to mibini kai kana ganin چقدر شلوغ akwai cunkoso matuƙa مخصوصا مسمم نزدیک کسا سینما قدس گیدن سینما نا قدس درست است هکنی جشنواره بکی بین المللی نکسا دکسا فیلم فیلم آن برگزار می شود شی انا گدانر شی. جشنواره فیلم بوکن فنافنی هر سال کووچه شکرا بهمن ماه غتن بهمن آنها می بینند سو سنگنن آنها میخواهند ببینند سو سنا سنسگا آنها شرکت می کنند سو سنا هلرتر ایرانی نه ایران خارجی نوجی بسیاری دیوه ما می رویم مو مازوا ما می توانیم برویم مو زمو ایزوا ما می توانیم ببینیم مو زمو ایگنن نمیدانم بنسنی با ما می خریم مو زمو سی ما می توانیم بخریم مو زم ای من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سو انگا فیلم خانوادگی فیلم دن رایور ایالی تاریخی نه تاریخی دوستم ابوکینا دانشجو ɗalibin jami'a تئاتر wasan kwaikwayo من تلفن می کنم نی زن بگا ویر ترهو او میگیرد شی زی کربه من mihoham بگیرد نی اینا سن یا کربا بلیت تکیتی To da bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu kama hanya mu tafi zuwa titin walil asr domin jin yadda ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin da suke akan wannan titi kuma suka ga cunkoso na mutane da motoci inda muhammad ɗin yake ce ma abokinsa ramin wannan rana ya ga cunkoson da bai taɓa gani akan wannan titi ba ko menene dalili Tuma da la to an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da tattaunawar da suka yi a kan fina-finan sinima na Iraniyawa. Muhammad ya gaya ma abokinsa Ramin cewa yana so ya ga irin waɗannan fina-finai na Iraniyawa musamman na rayuwar iyali, inda Muhammad ya tabbatar masa da cewa hakika zai ji daɗin ganin irin waɗannan fina-finai saboda darussa da ke ciki. na rayuwar iyali musamman bayan samun nasarar juyin halin musulunci a iran din da ake gabatar da fina-finai waɗanda suke kawo gyara a cikin al'umma to da dala ubangiji za mu dakata a nan sai a shirin mu na gaba a madadin dukkanin waɗanda aka ji su ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. To shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa a saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma saka mu a cikin shirinmu na kiɗe kiɗen iraniyawa to lokaci ya zan koma gefe ana kuda a fushin miƙadi domin jirin waƙar da ya tazar mana a cikin shirin namu. خورشید غروبان شب ودایی ترک می کردم تو با من گریه می کردی تو آگه بودی از دردم کسی اینجا غم بی ما را به باغ مهربانی ها نمیخوانم از از سوهر کجا رفتم همه رنگ و دیدم به شهر آشنایی ها همه ناآشنا دیدم بیا ای شوق دیرینم که میدانم پشیمانی به یاد ماجراها تنهایی نمیدانی چه غمگینم چو خورشید قروبان شب ودایی تخ می کردم تو با من گریه می کردی آگه بودی از دردم a gaishe ka a cikin bikari a cikin wannan wakar ka yara fata ma sun amfana kuma ta gamsar da su zan jalin zamun shirin a nan sai a tafi wani shirin domin jin mu ɗauki da ta daban amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai kada a manta za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. to ma saurare bari mu bankon da ko a nan gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da a ɗan shirye amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.